الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da farko ko watan sha biyu a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijiran manzon sallallahu wanda kuma shi ne yammaci na ashirin da uku ne ashirin da uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiya idan ba manta ba dai muna cikin sautin yusuf alaihi salam makon da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta arba'in da biyu wato wa qala lil ladzi zanna annahu najin minhum mazkurni inda rabbik fa ansahu shaytanu dhikra rabbik kwana bi sa fi sijil bab asli yau kuma za mu tashi farkon aya ta 43 wannan kuma shine darasi na hudu a cikin wannan sura da muke cikin wata sura Yusuf malam ke cewa idan jaa al ta tahayya as sabab idan har ajalin abu ya zo to sai ka kaga sababin da zai zama shi ne sababin faruwar abu shi ma ya kan samu lamma da na kuruji yusufa wa arada Allah إخراجه من السجن رأى ملك مصر الأكبر رؤيا عجيبة lokacin da lokacin da wato ainihin fitowar Yusuf alaihi salam ya kusanta daga cikin hukum Allah ya nufin fitar da shi daga cikin kurkuku din nan sai sarkin kasar Misra babban sarkin sai ga wani mai ban mamaki halatu mafarkin da ya razanar da shi fakassaha ala mu'abbirin ru'ya ya bayar da labari dangane da masu fassarar mafarki nasa bai da biladi tsakanin sasannin ko ina garinsa to amma bai samu biyan bukata ba wato sai wannan Allah ya kara wannan ya zanto sababi na fitowar annabi Yusuf kamar yadda aya da zamu tafi akan ta da ayoyin da za su zo baya za su karantar da mu a yau ya Allah na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى سبع يأكلهن يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتيني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعجبون وقال sai Sarki ya يا shi ne ملك مصر سركين كسر مصر الريان ابن الوليد سنن سكر yace da su inni ara sab'a bakaratin simana lalle ni ina gani a cikin mafarkina. na ara din nan ai ra'aiti fi'li mudari ne amma ma'anan sa mazi na riga na gani ko a daren da ya wuce ko na shekaran jiya ko dai lokacin da ya wuce baya na gani cikin mafarki sab'a bakaratin wani guda bakwai simanin masu kiba an gane ko ya akuluhunna saba ijab sai ga waɗansu shanu guda bakwai kuma daban ramammu suna ci daga cikin waɗannan guda bakwai masu kiba wato nan gefe ɗaya shanu guda bakwai masu kiba an gane ko suna siman a nan gefe ɗaya guda bakwai ramammu suna ijab dabina na ajfa idan ta ajfa ya musassa ko ramammiyar dabba ke wato idab ya zanto ne mai dabin su an gane ku ya kullu hunna sabon idab damu ajfa ma laifin lafi jam'i na kalmar ajfa allati la tahmu fiha ita ce saniyar da ba ta da kitse aw la mukhafi izamiha ko wadda ba bargo a cikin kasunta wa sab'a sunbulatul khusr sannan kuma na ga wato ainihin sab'a sumbulatin wato zangarniya guda bakwai khudrin farrashar wa da waɗansu bakwai ɗin kuma ya bisa busassu ke kasassu qadil tawat alal al wa alas alaiha su waɗannan guda bakwai ke kasassu ko busassu sun hau kan waɗancan guda bakwai kwarrashar waɗanda suke da alamar don ta su wannan shine mafarkin shanu bakwai masu kiba shanu bakwai ramammu sannan ga ya guda bakwai kwan rashar wanda ke nuna suna cikin yanayi na damina ga ya guda bakwai sun buke sun kekace babu kwaya ɗaya a jiki wanda ke nuna fari ya zo ya ayyuhal malaku to ya ku yan majalisa al ulama wal ya malami masu girma aftuni fi ruqyaya ku bani labari ku bani fatawa game da wannan mafarki nawa bayyinu li ha ku bayyana min mai afsara wannan mafarki in kuntum li ta aburun in har da gaske ne ku kun kasance kuna iya fassara mafarki fa'diruha ku fassara mu wannan mafarki menene wannan ke nunawa wani sako wannan mafarki na yake dauke da to abin da sarki ya gani kenan ya faɗa musu to sai suka ce qalu adwasu ahlam وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين قالوا سيسك كذلك أضغاث أحلام waɗannan mafarkai ne rikitattu masu rikici wani iya fasara maka wannan abu jam'i ne na bid kamar yadda ahlam jam'i ne na al idan an ce al-hulm mafarki ahlam jam'in su ina fata an bayyana kamar idan ta abuza jam'in na abdijtu abdijtu kuma shine al-qabdatu min al-hakif al wato jimki guda na ciyawa da mutum zai jimka haka da hannu amma wadda nau'ikan ta daban-daban kamar ga ga komayya ga hura ga gamba ga menene jimki guda na ciyayi mabambanta juna shi ne ake ce masa ne gudu idan an ce azza ya zo mai kenan jam'in su ke to da haka sun suka ce azzafu ahlam abinda suke nufi yadda dinki guda na ciyawa mabambanta juna aka kai ma wannan mafarki naka a rikice ki a nan wurin in ka masa rashin ne baka wata ma'ana in ka masa rashin ne baka wata ma'ana to mu ba za mu iya sanin fassara guda ɗaya da zamu yi masa ba inda abin da suke nufi da azzafu ahlam kun fahimta ko wa ma nahnu bi ta'wil al-ahlam bi alimin da kai dangane da likita rikitattun mafarki mu kan mu iya ba in mafarki ne sak kisa daya inda duk kosassu ne kadai da mun san me zamu ce inda duk ramammu ne kadai mun san me zamu ce inda farran zangar ne guda uku kadai mun san me zamu ce inda ke kasa su gosassu ne kadai mun san me zamu ce amma ga farra ga kuma su ga kuma masu kiba ga mu ya zama abu za su abin a takuɗe yake ba za mu iya fassara ba wa ma nahnu bi ta'wil al-ahlam bi alimin da dai mu kam in dai rikitaccen mafarki ne irin wannan wanda ya kunshi sufofi guda biyu kiyoyin juna to mu iya kafar su an gane ko jama'u fi wasfil hulmi bil butlan aw li tadammunihi asya'a mukhtalifa an yi jam'in wannan al-hulmi suka ce azghatu ahlam tare da cewa hulm din guda ɗaya ne mafarki ɗaya ne amma su suka fi ahlam saboda me bil butulani dan saboda nuna rashin kan abin aw li tadammunihi a mukhtalifa ko dan kasancewa mafarki ɗaya ne amma ya kunshi ababai mabambanta juna daban-daban shi yasa sai suka ba shi ma'anar jami'i ai laysa lil manamatil batil ta'wilu dukkan wani mafarki wanda yake irin wannan mara kyawu ai ba da wata fassara inda na aulun mu wa inna mata'awilu lil manamat as-sadiqa mu muka iya fassara mafarki ne wanda yake akwai kanshin gaskiya a ciki labari ɗaya ba rikitaccen labari garwaye ba Ka annahu كأنه مقدمة ثانية للعذر بجهلهم بتأويله wannan dai kamar dai suna so su gabatar da wata muqaddima ne dan su kin faɗa uzurin su tun da sun da halta mafarkin bari su nuna cewa rike kai mafarkin sa suka jahilta ba wai rikin ilimin su bane inda ba rikice ce bane da sun fasara amma tun da ya rikice sun kasa fasara wannan kuma wani kifada ne irin na malamai su fasara mafarki na lokacin shi wannan to daga nan me ya faru sarki kuma kasan zai dole na san fasara mafarkin to me ya faru daga nan وقال الذي نجا منهما والذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلون يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون وقال الذي نجا منهما سي ونن إيسا مسيرا منهما تكي كم تفكر ننقو دابي دكتور زرد النبي يوسف عليه السلام ريتي مي sai wadda kara sai ya faɗa wadda kara bayan ya yi tunani malai ce iddakara fihi ibdalu ta'i fil asli wato kenan kamar an yi ta a cikin asalin zance dalan wato an canja ta zama dal wa fi dal kuma an shigar da ita cikin dal din kenan an gane ko domin asalin zancen aka sai aka yi ta din aka mai ta da sai kuma aka yi eh, wato dal dal sai an gane ko ai tazakkara abinda wannan ke nufi wa tazakkara kenan sai ya tuna ba da ummatin bayan wani zamani ai ba da kini bayan wani lokaci ke sai yace me ana unabbiukum bi ta'wili ni zan ba ku labarin wannan mafarkin wa arsilun wa aika ni in dai in nemo fassara wurin mai fassara din ba arsaluhu da haka sai suka tura fa ata yusuf yazo wajen annabi yusuf alaihi salam fa kale ce da yusuf wannan munada ne mufrad ana kaddara ya ulida ma'anansa ya yusuf ya kai yusuf ayyuhas siddiqu ya mai gaskiya alkasiru sirki mai yawan gaskiya Hafsina ba mu fatawa mana fassara mana wani abu da ya faru fi saba ibakaratin dangane da shanu guda bakwai simanin kosassu ya akuluhunna saba wani ijab ga wadansu shanu guda bakwai lamammu suna cin su wa sabai sun mulatin kubirin dangane da zangarniya guda bakwai kwarratar wa ukhra ya bisa da waɗansu a gefen su kuma guda bakwai busassu ke kasassu ba mu labarin mai wannan ke nufi idan ka faɗa min la'alli arju ila nas domin in samu komawa zuwa ga mutane in ba su labari da Allah ya alamun domin kuma su su san fassaran abin da wannan mafarki su wato kenan ɗaya daga cikin wanda suka zauna da shi cikin kurkuku ɗin da shi kuma ɗin guda biyu kenan ko wato ne wanda ya samu tsira wanda dama ya ce ɗaya daga cikin ku zai samu tsira ɗaya daga cikin kuma za a kai amma a haɗu kuma fa rabba rabbahu kamra wa amma al-akharu fa yuslamu fa ta'kulu al-sayr ko ra'sihi qad da zai alladhi ta tasfiyan da dama zai fito tunda ya fahimci ne zai tsira sai ke musu wasiki cewa idan ka je fadkurni inda rabbik ka tuna ni a wurin ubangidanka ka ce ga ni halin da nake cikin cikin duhu fa an samu sai samu zikir rabbi sai shaytan ya mantar da shi bai samu ya tuna da labarin annabi Yusuf a wurin sarki ba sai yanzu da fassarar mafarki ta zo tun da sarki ya ga mafarki ya rikice sai ya tuna ai a cikin gurgugu su ma sun taɓa mafarki an fassara musu kuma fassarar da aka yi da gashi ta gaskata a kai da haka sai ce yalla bai ya ce a tura ni wajen ko tura ni wajen mai fassara zan je in je in tallo sai aka tuna sai ya kurku je tambaya annabi Yusuf alaihi salam yace asna fi sab'i bakaratin sabanin ya'kuluhunna sab'un idab sab'i sunbulatin idab zuwa la'alli arju ilan nan nar lafazin la'alli asalin sa la'alla li taraddi ne mai yiwa to amma yana zuwa da ma'ana lamu ta'lil an gane ko daidai da yace li arja ila an-nas dan in koma wajen mutane li ya'lamun dan su sani shine la'alli arzu ila nasi la'allahu ya'lamun sai zan to la'alla anan ba wai taranti take nuna ba abin da take nuna ma'anan ta zamu ta alif domin la'alli ta la'alla suna zuwa zuwa na zamu ta alif a cikin alqur'ani mai girma an gane ku shine la'alli arzu ila nasi la'allahu ya'lamun sai ta ne قال تزرعون سبع سنين دعبا فما حصدتم فذروه في سنبله فما حفظتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع كتاب يأكل ما قدمتم يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس يغاث الناس وفيه يعصرون قال سي النبي يوسف عليه السلام يكي تزرعون سبع سنين دعوة abinda wannan ke nunawa tazra'una za ku yi shuka ne sab'a sunina da'aba shekaru guda bakwai da kuna masu masu bin wato shekaru masu bin juna ai mutatabi'an wato suna masu bin juna wa hiya ta'awilu sab'i istimal wannan shine fassara wato ainihin kano guda bakwai masu kiba abinda wannan ke nunawa za ku samu wadansu shekaru guda bakwai na yabanya ɗaya na bin ɗaya za ku samu amfanin gona a cikin kowace an gane ku wadansu malaman suka ce tazra'u na din nan fi'il mudari ne amma ma'anarsa fi'il amri ai izra abin da ko gani kenan cikin mafarki abin da sarki ya gani kenan to ku yi maza ku shekaru guda bakwai daga yanzu da na fasara muku zuwa yanzu ku je ku yi ta noma shekaru guda bakwai a jere suna bin juna za ku samu amfanin gona mai yawan gaske an gane ko amma hasattum dukkan abin da kuka girba fazaruhu fi sumbulihi to sai ku kyale shi a cikin zangarniyarsa kar ku tashi kar ku yi sussukarsa illa qalilan sai dan kadan min ba akulun cikin abin da za su ci to wannan ne kadai fadin suhu wannan fa iya tashi shi fa iya ci shi wadan dauki kadan ku aji ma'ana cikin kowace shekara cikin guda bakwai din nan shekaran farko za ku samu amfanin gona mai yawa to sai ku kirdaji wanne ne zai fice ku har zuwa ba shekara ta sake zuwa shi kadai za ku tashi sauran sai ku bar a cikin su a cikin zangar ne yake a cikin rumbunan ku a cikin su to kar ku tashi haka shekara mai zuwa ma idan ta zo za ku samu amfanin gona mai yawa sai ku kirdadi mai zai ishe ku a shekara sai ku ɗiba sai ku tashi sauran ku bar shi cikin zangarniya ku tuskanci an gane ku shine fa ma hafasun duk abin da za ku girba na amfanin gona ɗin nan za ruhu fi bulhi, ku kyale shi a cikin zangarniyarsa illa ba ta akulu sai dan kaɗan cikin abin da za ku ci din da yake illa qalilan ta akulu sai dan kaɗan da za ku ci wannan ya nuna amfanin gona yana da yawa tunda wai ta kanne zai ishe su a shekara ma'ana sauran kuma za a ajiye shi sun ma a ci min da zalika sannan bayan haka ya ci min da zalika sab'un shidadun waɗansu shekaru guda bakwai mabiya juna za su zo shekaru guda bakwai ɗin shidadun masu tsanani ay mujdibatun waɗanda suke ɗauke da fari sai abu waɗanda ke ɗauke da wahalar rayuwa wa hiya ta'wilu sab'ul ijab wannan fassara ne dangane da shanu guda bakwai ramammu ma'ana shekaru guda bakwai kenan na fari shekaru guda bakwai na karancin amfanin gona da zai ya akunna ma qaddamtum kunna su shekarun nan guda bakwai ya akunna su ne za su haɗi iye su cinye ma qaddamtum abin abinda kuka taskance musu zuwa ayar baya illa qalilan sai dan kaɗan za su rage min ba su musulun cikin abin da ke cikin taskaɗa cikin abin da kuke taskantewa ko abin da kuke sawa a cikin rumu ina fata an fahimta shanu guda bakwai ko kosassu ya zama shekaru guda bakwai na yabanya da amfanin gona shanu guda bakwai ke ko kosassu ya zama shekaru guda bakwai na fari kenan a cikin shekaru guda bakwai na farko ma an ce dan kaɗan za su ɗauka wanda za su sauran kuma su taskance idan sun taskance tun da shekaru guda bakwai za a yi ana fari kaga ba za a samu komai ba sai wanda aka ajiye a ne a waɗancan shekarun da suka wuce ina fatan kun fahimta ثم يأتي من zalika Amun عام فيه يغاث الناس bayan guda bakwai din masu tsanani sun wuce ya a cikin bada zalika Amun wata shekara guda ɗaya za ta zo fihi yughasu nas a cikin ta za a rinka yawa mutane ruwan sama shine yughasu nas daga al idan an ce al a cikin alqur'ani ruwan sama ke inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun taksubu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna allaha khabir ma'ana amun wata shekara ce da za ta zo fihi yughathu nas a cikin ta za a rike wa mutane ma makon ruwan sama za ta bi guda bakwai din da fari kin ya asirun mutane za su rinka tatsar inabi wato ya asirun za su samu dukkan wani dangin ɗan itace mai ruwa wanda za a iya tatsar ruwan sa a jiya shi a sarrafa shi ko a yi lemon kwalba ko a yi lemon gungoni kamar mangoro kamar inabi kamar dukkan wani abu dangin abin tatsa shi ne ya asiruna in ka tatsar zaitun wato za ka samu zaitun din su zai ƴaƴa kuma a cikin ƴaƴan za ka samu mai mai yawa ka san ana samun zaitun zaitun mai na zaitun duk mutane za su rinka tatsa a ciki shine ya asuru na ina fata an fahimta wa ghayraha wato al'anab dangin inabi za su rinka tatsa ko su rinka mata wa ghayraha da abin da ba inabi ba da khisbihi saboda wannan shekara za ta zanto shekara ce ita ma mai yabanya haka sun su malaman suka fassara wadan suka ce a'a fihi yughasu nas man yadda shekarar da a cikin za a samu ruwan sama mai yawa wa fihi ya'thurun to wannan ya'thuruna ma'ana daga al-asaratu ne idan sun ce al-asaratu kuma shine al da samun tsira fihi yughasun nas shekarar da za a yi wa mutane ruwan sama wa fihi kuma a cikin ta ne ya asibuna mutane za su rinka samun tsira daga farmakin dukkan wata yunwa daga farmakin dukkan wani talauci shine ya asiruna za su samu tsira daga wannan wata wata shekara ce guda daya sannan tar ya albarka za ta biyo ba ya bayyana gare mu karkashin wannan fasara ta annabi Yusuf alaihi salam cewa dai mun gane zangarniya guda bakwai kwarra zangarniya guda bakwai busassu shanu guda bakwai kosassu shanu guda bakwai ke kasassu an bai da ku su ne shekaru guda bakwai dan farko na yabanya da shekaru guda bakwai dan karfe wato ainihin na fari da sanni to amma daga ina ne za mu iya samu wannan amin fihi kafin nasu su yi asiru duk ina cikin mafarkin kun kun yi shiru ku ce wallahi Allah mana kun huta ko kuma kuna tunani ne ban sani ba a cikin mafarkin da ba mu ga wannan shekara guda ɗaya ba ba mu ganta ba an gane ku to shi yasa sai dan su malamin suke cewa wannan yana daga cikin babin hikimar annabawa in kai musu fatawa bayan sun faɗa ma abin da ka tambaya sai su ƙara maka wani abin da kana da bukatun su sai dan su nuna su sun sha bamban daga magarin mutane ma'ana kar ma a ɗauka mafarkin sarki kaɗai banda shi ma akwai abin da Allah ke sanar da annabi ta fuskar wahayi abin da sarkin ma bai gani ba gashi Allah ya ko masa ta fuskar wahayi Allah ya lekar da annabi Yusuf alaihi ina fata an fahimta dan wannan ya nuna cancanta sa da fifikon ki akan sauran mutanen zamanin sa domin in fasara farki ne kila wani ya zo yayi sai yayi ta barna wani ya zo yayi ta daidai yau da gobe ce za ta fayyace wani barna yayi wani daidai yayi ko ba haka ba amma a daidai lokacin fasaran ba za a iya bambancewa ba to amma tun da bayan fasara ga kuma wani abu sabo in mutane suka jira wannan abin ya zo ya faru me ya kamata su sallama kenan daga ba ya ce annabi ne zai sallama su bi kenan babu wani kada tun daga shi da ma san tun kafin ma a yadda ma da shi tukuna a cikin mutane tun yana kan fito abin mamaki wani ya tsara yadda mutane suka saba yasa aka yi adadin sa da a wato wannan summa din tana nuna sarati na faruwar waɗancan da faruwar waɗannan ko kuma bambancin tsakanin abin da wancan mafarki nuna da kuma abin da ba mafarki bane ba tsabagen wahayi ne da Allah ya so ya sanar da Annabi Yusuf alaihi salam to wannan shine abin da ya faru na fasarar wannan to sai kuma Allah ya ce wa qala al-malik utuni bi فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم جزاء annabi يوسف عليه السلام يا riga ba da fasara game da wannan mutum wannan mutum kuma يا garzaya يا بي ya baiwa القرآن ينا قصص إليه gutsutsure labarin يا كامل ya kawo tun da dai an faɗa kuma an riga an fassara su sai yanzu me rage ai ba sai qur'ani ya ce mutumin ya koma ya ji ya ce wa sarki ba kai ka san lalle zai koma ya faɗa dan haka sai alqur'ani ya shafe wannan wurin ba sai an faɗe shi yanzu gashi an ji an faɗa wa sarki ya ji fassara dan fasara mafarki ke da waya mai faru wa qala al malik sai sarki yace lamma da ar-rasul yayin da jakada ya zo masa wa akbar bi ta'wiliha ya shi fasara mafarkin sa sai ce bai ituni bi ku je ku kawo min ki ajin ladhi abarha mutumin nan da ya fasara mafarki ku zo da shi ولما جاءه الرسول يا عند زكاة يجي ودن النبي يوسف عليه السلام وطلبه الخروج يلي متفتو تاري تركينا كلنشي قال سيتمي qasidan izhara bara'atihi yana mai kokarin bayyana warakarsa daga abin da aka tuhumce shi aka kulle shi a kurkuku da cewa wai yayi kaza yana kokarin ya warkar da kansa da wannan qabla al-khuruj min as-sijn kafin ya fito daga cikin kurkuku yace irji ila rabbi kai dan aiki ko ma wajen sarki fas'alhu ka tambaye shi ma musu niswatin lati qata'na aydihunna menene labari menene sha'anin matayen nan da suka yanke hannayensu lokacin da annabi Yusuf ya bi ta kusa da su kin su ne ba su da gaskiya ko kuma suna da gaskiya kin wanda aka zarga cewa yayi kaza yayi kaza kaji aka yi masa ko kuma a'a wato ba kaji aka yi masa ba zai ka tambaye shi ma balun niswatin lati qata'na hunna inna rabbi bi kaydihinna alim lalle ubangiji da dangane da kaidin su alimun masani ne an gane ko wa fihi ta'zimu kaydihinna a cikin wannan zance akwai girmama kaidin su mata din wal istishhadu bi ilmi Allah alai ta hanyar kafa hujja da cewa Allah ne kadai yake sanar da kaidin nan wa annahu bari'un mimma aiba bihi kuma shi annabi Yusuf alaihi salam ya barranta daga abin da aka aibata shi da shi wal wa'idu lahunna ala kaydihin wato narkon azaba zai tabbata dai akan saboda su ne masu yin kaidi su ne suka yi kwalla masa kaidi wa kanat niswatu 40 malai yace matan ku su 40 ne wala budda an yakunna min aliyatil qaumi ba makawa ko suna cikin matan manya a cikin gari tunda in ka san dai matan sarki za ta ga yato sauran ga gari ne matan talakawa ko kuma matan dai matan mala'u al-ma'rufina wato waɗanda suke sanannu faraja ar-rasul sai da kada ya koma wa akbaran malik ya dai bai wa sarki labari bi zalika dangane da abin da annabi yake an gane ko yanzu ka duba annabi su alaihi salam ga ke zauna cikin kurkuku ga damuwar da ke cikin kurkuku don abin da ke nuna shi kansa ba jin daɗin zaman yake ba ai lokacin da wannan zai fita yace kurni inda rabbi ka ambace ni wurin ka ko ba haka bane ba wannan ya nuna shi ma ya kagare ne ya fita to amma ga ke yanzu sarki ya ce a zo da shi ko kuma ce a a ai bai kamata in fito ba a je a tambaye waɗannan matan a sanadiyyan me aka sa cikin kurkuku an zalunce ni ne ko kuma abin da ake zargina da shi gaskiya ne sai in na samu tabbacin lalle zalunta ta kai an wanke ni sannan in fito in ba haka ba ai wanda bai ba abin da ba sai a kiyaye shi da zama ke ina fata an fahimta kaga yadda ke kokarin barrantar da kansa daga abin da aka jingina musu na laifi to me ya faru daga nan قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاجة لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله وأن الله لا يهدي كيد الخائن ta lafe tsala sai sarki ya ce da wannan mata ma kafa bu in mai labarin ku mai ne ne ta yaya labarinku yake menene gaskiyar al'amari izra wa kullu yusuf an nafsi lokacin da kuka kuka bukaci annabi yusuf alaihi salam dangane da kanta kowace ta zautu ta kaimautu ta ji cewa tana kaunarsa daidai ya cika zuciyarta hal wajud sunna min hal wajud sunna min humaylan ilaykum lokacin da kuka nuna haka kun ga alamar shi ma ya dan karkata zuwa gare ku kun ga alamar akwai wani shiri ko tanadi daga bangaren sa na ansa wa bukatar ku na biye muku kan abin da kuka bukata game da shi shine ba ka tabu kunna izra wa sunna yusuf annabi kullu gaba ɗaya mata sun suka ce hasha lillahi a'udhu billahi ma alimna alaihi yusuf da kai ba mu ga wani mummunan abu tare da shi ba wani mummunan abu da muka sani game da annabi yusuf alaihi salam ma'ana yana kololuwar kame kai yana kololuwar mutumin mai tsare kansa mu ne kadai muka jarasu da shi amma shi kan ko in kula ko ko ohu ma bai game da mu shine ma alimna alaihi musu to bayan sun yi wannan magana kala tibratul aziz matar sarki da kanta sai ta tashi ce al'ana ashasal haqq to a yanzu kan gaskiya ta riga ta bayyana ashasa bi ma'ana zahara wa tabayyana gaskiya ta riga ta bayyana ana rawatuhu an nafsihi ni ce da kaina na neme shi da karan kansa wa innahu lamina sadiqin lalle shi yana cikin masu gaskiya fi kauli wajen zancen da yayi da yake hiya rawa dasli annab zalika kuma na faɗi wannan zance yanzu na fasa kai at-tasrihu bil haqq na faɗi gaskiya wa kashful gita'i bima huwa waqi wato ainihin na yayi hijabi ko kallabin abin da ya faru saboda me liya alama dan shi annabi yusuf ya san cewa anni lam akulhu bil ghaib da dai ba zan ce shi ba bil gaibi yanzu bayan baya nan wai kawai dan yana kutuku yanzu a gaban sarki ne in yi masa ƙarya baya wajen bil istimrari ala fikri haqiqatul amri ba zan ci gaba da koyi haqiqanin al'amari ba ala ga gashi ko baya nan ma annahu ra'i dalibi tare da cewa wato ya tsare gefe na shi bai falla ni da yawa ba ai ku kana ma balin nuswa da yace aje a tambaye ma bai ce a tambaye ni ba ya tsare mutunci na to ni kuma ai sai in tsare mutuncin sa tsare mutuncin sa kuma kina in faɗi gaskiya ai da ya ga dama sai ce aje a tambaye ma sarki mana amma sai ce ma balun ta lati ka fa'an aibi ya kunna aje a tambaye matan da suka yanke hannayen su duk wannan yana so ya sutunce ta tunda mata ce a cikin babban gida ba ya sai ya ga mata rigar mutunci sai fa an kai la hawla wala quwwata illa billah an gane ku ولم يذكرني ana wahdi sai ambace ni bane kadai ma annal fitana kullaha inna ma nasad min jihati tare cewa gaba ɗayan fitunan ne ke na tsokano ta fa kafatuhu ala zalika bil itirafi dan haka ne ma yanzu zan rama masa zan saka ya masa ta hanyar itirafi da laifina bi anna zamba ni cewa laifin daga gare ni ne bi kauli ana rawatuhu an nafsi yanzu ga na faɗa ana rawatuhu an nafsihi nake na nemi ba shi ne nemi ba wa anna allaha la yahdi kayd al-qa'ilin kuma lalle ubangiji ta'ala baya shiryar da kaidan waɗanda suke al-qa'ilina maha'inta thumma tawaba lillahi eh wa innahu lamin sadiqin munfasira shay'i wato cewa shi yana cikin masu gaskiya ذلك ليعلم اني لم اكن بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين وتعين سن ubangiji ta'ala baya shiryar da kaidin waɗanda suke eh? al masu ha'inci ثم تواضعت لله فمن تكار تستنت كيد الله فقالت تتلي وما أبرئ نفسي إن النفس لعن لعمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم تتي وما أبرئ نفسي دقي بزن إيا ترك جيكي نابا ما ذلك تعرض حتى من الخيانة دقها إنتي وإن كي بني لكي بكو ألام أي قلت في حقه ما قلت ومن نار قانا فدا أبن دنا فدا قم دا حكيسا ناس دا حكيسا وفعلت به ما فعلت na yi dukkan yunkurin da na yi na in ga na ci nasara a kansa amma ban ci nasara ba ba zan iya wanke kaina ba daga wannan innan nafsa la amaratun bisu lalle fa ita zuciya tana umarni ne da mummunan abu ai kasiratul amri bisu'i mai yawan umarni ta da mummunan abu ai su sawwalat li ma fa'altuhu yadda zuciyata ta kawata min abin da na aiwatar wa nasabtuhu ilayhi kuma da danganta masa kaziban dan ina mai masa kariya illa ma rahima rabbi sai wanda Allah ya ji ne kawai zai samu kufuta daga girbe-girben zuciya ai illa nafsan rahimahallahu bil ismati sai dai rai irin wanda Allah ya riga ji kanta da yadda ya katangance ta ta hanyar isma ka nafsu yusuf kamar rayin annabi yusuf alaihi salam inna rabbi ghafurur rahim dan dai ubangiji na mai gafara ne sannan kuma mai jin kai ne ai ghafurur liman istaghfara min dhanbi mai gafara ne ga dukkan wanda ya nemi gafaran zunubinsa an gane ko wanda mai gafara ne ga dukkan wanda ya nemi gafaran zunubinsa wa atarafa bihi sannan ya yarda da laifinsa cewa shi yayi rahimul lahu ko ubangiji mai jin kai ne a gare shi wa hadha yadullu ala annaha kanat aslamat ala yadi yusuf min qabl malai wannan na nuna ta riga ta musulunta tun a hannun annabi yusuf alaihi salam haka da wadansu malaman suka ce zahirin qur'ani bai bayyana haka ba amma a cikin zantukan za a fahimci kamar ta riga ta musulunta don da haka ce kuma ubarriqu nafsi inna an-nafsa la'amaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim hatta san Allah bi asma'ihi wa sifatihi to lalle akwai alamar kankin tauhidi ta tare shine hujjar da wadanda suke ba ruwa cewa ta musulunta to dukan waɗannan zantuka tun daga falan ma ja a hun rasulu kalar bi ila rabbika fa salu ma balin mutuwatin lati ka sana hun, zuwa kala ma khatabu kunna izrawat kunna yusuf an nafsi kunna hasilillahi ma alimna alaihi min su magana mata ta kare Kala qalat Atul aziz tun daga nan gurin cewa ana rawatuhu an nafsihi wa innahu la min as-sadiqin zalika liya'lama anni lam akunhu bil ghaib wa anna allaha la yahdi kaydal qa'ilin wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'amaratun bis-su illa ma rahima rabbi in rabbi ghafurur rahim har zuwa nan gurin maganar ita wannan mata bisa ga zance mafi inganci na ce bisa ga zance mafi inganci dan akwai zancen waɗansu malaman da suke cewa a'a ita matar maganar ta ƙare ne a wajen faɗin ta cewa al'ana hashasal haqqi ana tuhu an nafsihi wa innahu lamina sadiqin anan zancen sai kare amma cewa zalika li ya'lama anni lam akunu bil ghaib suka ce maganar annabi Yusuf wato abin nan ya faru haka kuma na ki fitowa daga kurkuku na ce a nemo mata su yi bayani ciki har da matan sarki ta zo ta yi bayani zalika hakan ya faru ne liya dan alama danki ubangida na ya gane anni lam akunu bil ghaib ni ba ban hayyace shi ba tun tun tun tun asal tun fil azal ba ban hayyace shi ba a bayan idan wa anna allaha la yahdi kaydal qa'ilin kuma ubangiji baya ce da kaidin masu ha'in wa ma ubarri'u nafsi sai dai ba zan iya warkar da kaina ba da awar zuci ba za a rasa dan adam da ita ba amma in aikata abin da ake nufi wannan ban yi ba innan nafsa amma amaratun bisu abin da yasa ba zan warkar da kaina ba dan ita zuciya tana umarni da mummunan abu mai yawan umarni da mummunan abu illa ma rahima rabbi sai wanda ubangiji ya ji kaina ya ji kansa inna rabbi illa ma rahima rabbi sai wanda ubangiji na ya ji kansa inna rabbi ghafurur rahim suka ce wannan maganar annabi Yusuf alaihi salam yanzu ta dace da magana annabi zuwa annabi ko alama ba ta dace da magana annabi menene abu na farko da zai nuna maka ba magana annabi Yusuf ba ce bai ma fito da kurkuku ba baya wani ina ba ta an bayyana domin a nan gaba sai aya za ta ce wa qala al maliku tuni bihi astakaltu da nabi bayan mata ta gama magana sai take ce aje a kawo ki yanzu kuma astakaltu da nabi wannan ya nuna baya wuri ke to tunda baya wuri ina magana su za su zo da kenan shi yasa ibnu kathir yace ko alama wannan ba magana sabace kurtubi ma ce ko alama wannan ba magana bace wanda da cewa ibnu jarir tabari da wadansu su su suna ganin maganar ba ta su amma dai ibnu kathir yace ko alama ibnu al-qayyim ma cikin bada'il fawaid wajen wajibi goma ya faɗa wajen cewa ba ma ba maganar wannan matar bace ba maganar annabi yusuf bace maganar matar ce domin dukkan jerin zance yana nuna cewa zancen ta ne wannan gaba domin tun daga tace qalat imra'atul aziz tun daga qalat imra'atul azizi har daga nan ba a sake ta komai ba sai magana ta al'ana haka hasal ku magana ta ana rawatuhu annabi magana ta ce wa innahu la min as-sadiqin magana ta ce zalika liya'lama anni lam hu bil ghaib magana ta ce wa anna allaha la yudrika illa kaydul kaydin wa ma ubarru illa kaydul magana ina fata an fahimta duk magana ta ba magana annabi Yusuf anan wurin da wanda riga ma ya zo wajen yanzu annabi Yusuf alaihi salam ya samu abin da yake so dama so yake sai an warke cewa an warkar da shi cewa bai da laifi an wanke shi ta tas nan ya fito hadisi ya tabbata cikin sayyid bukhari da abu hurairah manzo Allah ke cewa laula bistu fi sijni ma ta yusuf thumma atani da'ila ajabtu yace wallahi da ni na zauna cikin kurkuku awan shekarun da annabi yusuf yayi sannan wai dan aikin sarki ya zo ce in zo in tafi yace wallahi da na bi shi mutum shi Allah sallallahu yace da ni na zauna haka da aka zo da gilani abu jiran fita sai in bi shi mutum me wannan ke nuna wa wato manzo Allah na yaban annabi Yusuf alaihi salam cewa yana daga cikin siffar da annabi Yusuf ya fice da ita akwai hakuri su farbi kuma dama ai ya gaji hakuri ko da mahaifin sa ma da aka zo aka ce dan kura ta tinye me yace fa sabrun jamil wallahu musta'anu ala ma tasbun dan da ma za a zo a sake faɗa masa wani abu yace fa sabrun jamil asallahu an yati bi jihin jami'a innahu huwal alimul hakim wannan dama ya gaji hakuri an gane ku to daga nan me faru وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أليم قال اجعلني على خزائن الأرض إني حزين عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء يتبوأ منا حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وقال الملك سيسركي يتئيتوني به كجيك كاو منشي أستخلص لنفسي سيكي فانكيش كينا أجعله خالصا لي zan mayar da shi ma'aikaci na na kusa da kusa duna tarikin ba tare da wani ya tarayya da ne wajen mu'amalan ta. ba fa ja'ahu rasul sai da kada ya zo masa wa qala ajibil malik yace ka an sa kiran sarki ana neman ka fa kama sai annabi yusuf alaihi salam ya wanda wa wadda'a ahla sijin yayi ban kwana da sauran yan gurgugu da suka yi zaman tare wa da'alahum yayi musu addu'a ta gari tun maktasala yayi wanka wa labisa thiyaban isana ya sanya tufafi kyawawa wa dakala alaihi sannan ya je wurin sarki falamma kallamahu lokacin da yayi masa magana ai kallaman maliku yusuf wato sarki yayi magana da annabi yusuf alaihi salam izin maliku huwa alladhi yabda'u bil kalam domin da tabi'a zance sarki da yake annabi yusuf ya zo aiki zai fara magana ba annabi yusuf ne yake da magana cewa yanzu sarki ya aika yanzu tunda ya zo ba shi da magana ba shi ai istantaka yusuf fa ajabahu yusuf bi kalamin ajabahu wato yayin da ya masa magana kana yace da shi innaka al-yawma ladaina makinun amin lalle kai yau innaka lalle kai al-yawma a wannan yini daga yau din ladaina a wurin mu makinun ka san to mai matsayi aminun kuma amince idan an ce makin zu makana ke ma abucin babban matsayi kake wurin mu du makanatin wa amana ma'abucin babban matsayi ma'abucin amana ala amrin la dangane da dukkan al'amarin da ya tafe mu fa ma za ta ra an naf'al me kake ganin ya kamata wani nauyi za mu tsora maka wani mukami za a baka dan ka tallafa mana kala ijma'i ta'am wa zara'a zar'in kathira wato ainihin sai annabi Yusuf yake da sarki to yanzu ai ba abin da ya kamata a yi sai a nemi irin shuka mai yawan gaske kuma a je a fara shuka tun daga damana ta zo sai hadiji sinin al-muqsiba in damana ta zo a wannan shekaru guda bakwai wanda suke masu yabanya wadakhil ta'am sannan a ajiye abinci a cikin sto fi sumbulihi cikin takkarsa fa ya'ti ilayka al-khalqu liyatamaru minka daga baya mutane daga gari gari cikin gundumar mulkin ka za su rinka zuwa nan birni dan su nemi abinci wurinka wa malli bi hada fa qala sai sarki yace wa malli bi hada waye zai mun wannan aikin wani babban jami'i zan sa a nan gurin kala sai annabi yusuf yace idda alli ala sab'il ard kamar yadda ni in zamanto ni ne babban jami'i ala sab'il ardi akan wato mabudan arziki na kasa albarkatun kasa ardu misr ita ce kasan misra inni hafizun alim lalle ni hafizun wato za ka same ni mai kiyayewa sannan alim sannan kuma masani ai zo hibzin zan zanto mai kare dukiyar gwamnati ba zan farnatar da ita ba wa ilmin sannan ma abutin ilimi duk abin da zan yi babu jahilci a cikin nasan abin da zan gudanar Wakila Katib ودن sun fassara hasibul alim suka ce katibun wa asif wato shi ne katib marubuci na mai aka noba mai aka samu asif mai lissafi kenan wa in qult malai ce idan ka ce da ni kayfa talaba yusuf alaihi salam al imarata wal wilaya yaya annabin Allah da kansa ya nemi mulki da kansa ya nemi shugabanci da kansa ma ma da minan nahyi anhuma min karahati talabi ma tare da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ke nuna karhancin neman shugabanci ko makami lima sahha min hadisi Abdurrahman ibn Samura dangane da abin da ya inganta na hadisin Abdurrahman ibn Samura yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah ya ce la tasalul imarata kar ku nemi shugabanci in naka in uti ta an matsalatin in aka baka shugabanci bayan kai ne ka nema wukilta ilaiha sai a wukilta maka da ragamar sai Allah ya tsare hannunsa daga taimakonka ya kyale ka kaji da kanka an gane ko wa in uti ta min ghairi matsalatin. in ko mutane suka ga tantantar ka suka ce ya kamata wani ka fito ka tsaya takara wani zo mun zabe ka wuri kaza wani zo an tsora maka kwamishinan ma'aikata kaza dan kai kaza ba kai ka nema ba ba kai ka ranka kama kafa da su wani su wani ba haka kawai aka neme ka aka tsora ma min gairi mas'alatin ba tare da tambaya ba to in ta alaiha to za a taimake ka gudanar da abin da yake أخرجناه من الصحيحين ما ليس وانا حديثي من رويته cikin صحيح البخاري ده صحيح مسلم قال بعض العلماء ونساتي نما لم يسكتي إنما يكره طلب الإمارة إذا لم يتأين عليه طلبها makaruhi ne mutum ya nemi shugabanci in bai zama wajibi neman ta ba fa idza ta'ayyana alaihi talabuha idan ya zama wajibi ya nema shi da kansa wajaba zalika alaihi to ya zama wajibi ya nema din wala karahata fihi a wannan lokaci babu karhanci kama wajaba ala yusuf talabaha kamar yadda ya kama wajaba ala yusufa talabuha kamar yadda ya zama wajibi kan annabi yusuf ya nema bi annahu mursalun min Allah domin shi manzo ne daga wajen ubangiji ta'ala war rasulu a'lamu bi masalihi al ummati min ghairihi manzo kuwa shi yafi kowa cikin mutanen zamanin sa wajen me zai zama gyara ga al'umma sama da wanda ba manzo din ba wa talabuha min wasa'il tanfiz awamir Allah neman shugabanci da annabi Yusuf yayi wannan dama ce yake so ya samu dan ya samu daman zartar da hukuncin da Allah yake so fa wajaba alaihi zalika alaihi salam da haka sai zama wajibi ne duk cikin wannan zance me yasa ka mukan da muka fada shi cikin maganganun malam abinda malam yake so ce mana ga annabi Yusuf alaihi salam ya nemi shugabanci ya ce ij'alni ala khaza'il al-ard inni hafizun alim wannan ya tallafa kansa kenan a bashi mukami a bashi minista na ma'adanai ko ministan aikin gona ko albarkatun kasa ba kamata ya jira a bashi to amma ga shi manzon Allah ya faɗa cikin hadisin Abdurrahman ibn Samura cewa kar mutum ya nemi shugabanci ya za ka haɗa wancan abin da ya faru da Annabi Yusuf da kuma wannan abin da manzon Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari da Muslim shi ma ne malai ce an sa shi ne manzon Allah ya nuna kar mutum ya nemi shugabanci in bai zama ta in idan lam ta'ayyan alai in bai zama wajibi akan ka to ya za a yi shugabanci ya zama wajibi a danka ya zanto kana da tabbas mukamin da ake so a nada na wuri kaza ba wanda ya fi ka cancanta sa a zahiri cikin duk mutanen da ka sani a iya jihar ba wanda ya kamata ya zama kwamishinan aikin gona sai kai ba wanda ya kamata ya zama kwamishinan kiwon lafiya sai kai layin ka ne abin da ka karanta kenan kana da experience na shekaru goma sha biyar ko ashirin ko ashirin da biyar ka kware kana da kyakkyawar masaniya a kai ka san duk wanda za a ba danye ne baya da lafiya to anan ya halatta kalima dan kai ya zama wajibi kai don idan ka kale za ka nema ne ba ta amfanin kanka ba sai dan maslahar jama'a in ba haka ba kwamishinan kiwon lafiya sai a ja ɗauko wani wanda shi kuma aikin gona ya karanta sai a bashi kwamishinan kiwon lafiya a ɗauki wani wani likita kuma ƙwararren likita kuma a bashi aikin gona ko a je a kai shi ma'aikatar raba filaye kaga dole ƙwarna ta faru kenan bai cancanta ba amma idan ka tabbatar cewa lalle kai ka fi cancanta babu laifi kan ina ba ta an bayyana wannan magana da malayin anan gurin ko da imamu kurtubi haka yake faɗa cikin littafin sa na tafsiri aljami da ahkamul qur'an cewa bambanci ne in dai ba wanda ya cancanta sai ka iya sanin ka to babu laifin kalima amma in ka san da wani da wani sun cancanta san ka In inda mutane sun san nau'in da ke cikin shugabanci da tambayar da za a cikin sun yi masa gaban Allah ranar tafi kiyama ba wanda zai fito ne shugabanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ya kusa ma wani lokaci da zai zo mutum zai gwammace a ɗauke shi sama har sai an kai shi wurin da wata yake ko wurin da surayya take tauraron na mai haske a jeho shi ƙasa ya fato ya lalace ya ragargaje shi ya fi masa alkhairi sama da a ce ya taɓa shugabantar mutum ɗaya ko biyu ko sama da lalace mutane za su nemi shugabanci amma kuma na dama shi akan shugabantar na dama ne akan shugabantar da haka mata ya amana tuntun idan mutum ga ya sai yana jin kunya fito wato sai a fito da shi sai a samu mutane waɗansu ba shawara sai ya fito a matsa masa ya fito kuma a masa duk taimakon da ya kamata a ga cewa eh lalle ya ci nasara duk wannan muna irin wannan magana ne a daidai yanzu da muke mulki irin demokrasi amma dama in musulunci ake kaga ba dan bulkure ake yanzu abin da muna zaɓar yi wanda bai taɓa wakilce ka karɓar hukuma wakilce kana ji kana gani wanda bai cancanta bai wakilce ka a majalisar jiha ko ta tarayya ko ya zama maka gwamna ko mace bikin gwamna ko wani abu makamancin haka abin da sa ake yin wannan saboda zaɓe ne da dangwala ƙuri'a zaɓe ne na mafiya yawa wanda ya fi yawan mabiya kaga wanda ya fi yawan mawaye shi zai fi domin walakin akthar an-nas la ya'lamuna la ya'qilun kaza kaza dan in ba haka ba yaya za a mutum ya zo baka kuɗi dan ka zaɓe shi lokacin da ya ka kuɗi baka je ka dangwala ƙuri'a ba ka da damar ka ce gyara ma titi ko asibiti dan ya riga ya biya ka sayan ƙuri'a ne amma lokacin da tantanta ce ta ka zaɓi mutum kana da damar ka faɗi komai idan bai maka aiki to dole siyasa ba za ta gyaru ba a nan ƙasar sai an daina siyasa su to daina siyasa kuɗi ko yana buƙatar lokaci tsakani da Allah yana buƙatar lokaci ina abin da za a yi na ɗan gyara a ɗan samu gyara ko yaya idan aka yi yunkuri aka yi gyara a cikin constitution da yadda za a ce ba lallai sai karkashin jam'iyya ba za a iya samun independent yan takara su tsaya a karkashin inuwar kan kawai kana so ka zama gwamnan jiha sai ka buga hotuna kana son ka zama chairman na local government sai ka buga wani na son ya zama kaza ya buga hotuna ya ce kawai ya tsaya takara hukumar zabe su duba da gashin sun tafi kenan ba ruwan shirin jam'iyya jam'iyya yawa kansa magoya baya da kansa to kaga wannan za a rage alal yin amfani da kuɗi da wajen kace 50 ko 60 cikin ɗari saboda me yanzu a da ake yin tsarin jam'iyyu cewa dole sai dan takara na jam'iyya ne zai fito sai ka kashe kuɗi domin ka tsaya a cikin jam'iyyar rikicin in baka kashe kuɗi ba baka da kafa to tun daga firamare za a kada ka kai tun daga fom ba wani ake ce ba ya tafi fom din da za ka saya ma to tun daga nan gurin ka kashe kuɗi wajen shugabannin jam'iyya ka kashe kuɗi wajen hukumar zaɓe dan kai qualifying ɗinka ka kashe kuɗi wajen kaza wai ko wannan kawai a tsayar da kai dan takara ba ce kai ba sai ka kashe kuɗi to kuma sai a zo wacce jam'iyya ta tsayar da naka kai ma tsayar da kai a nan gurin kuma kana son kashi ka garin gurin kuma wani kashi kashe kuɗin to kaga Allah kalle da ka ce mutane za su tsaya karkashin jam'iyyu ba ko karkashin jam'iyya ko ba karkashin jam'iyya ba an yanke rabin kashe kuɗin shi ne na abin da za ka kashe dan ka firamare da jam'iyyar yanzu kawai magana ce ta idan ka tantance hukumar zaɓe ce ka tantance ba sai ka kashe kuɗi a jam'iyya ba lokacin jam'iyya to Allah kalla in an yi wannan za a samu gyara amma in ba wannan aka babu yanda za a yi siyasa mai tsafta a nan gaba sai dai in mun tashi tsaye haikan mun san ciwon kanmu to ta za mu san ciwon kanmu yanzu yan siyasa suna nan kwalbatin da za a yi naira dubu ɗari sai a fitar da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu a ba ɗan kwangila dubu ɗari da hamsin ko dubu ɗari biyu su kuma su ɗauke miliyan ɗaya ɗari su aji ma sayan kekuna za su saya ma sayan mashina za su saya ma sayan motoci duk suna saya ma sayan buhunan shinkafa suna saya ma sayan masara buhun gijiri da waye duk suna saya ma sayan atamfofi da farin alawayyo tunda da sun kusan kaje mu ko ba haka bane ba duk suna saya jira suke sai da ma sayan tango duk inda aka daga gida yanzu gidaje tashi suke saboda in siyasa suna wai shiri suke cewa to bari sai zaɓe ya zo sai su fito da wannan kuɗaɗen to a nan gurin ne za a gane in mutane suna da mataki na fahimta ko a akalli kansa ya fara waye kai da kaje ka dangwalawa mutum kuri'a ya zama gwamna ko dan majalisa ko chairman local government ko kansila ba kai ne kai masa alfarma ba shi ne muka alfarma to a nan gurin ko ka ce mutane kar su karɓi waɗannan kuɗin ba zai yi ba ƙarya ne duk ayat za ka karanta sai sun karɓa duk hadisin za ka karanta sai sun karɓa to tun da wannan ba zai yi ba a ce kar ku karɓa to sai mu ba ku shawara ta biyu ku karɓa ku cinye kuma ku ci zaɓa su ku karɓa duk wanda ya ba ku mota ku karɓa wanda ya ba ku keke ku karɓa wanda ya ba ku gida ku karɓa wanda ya ba ku komai ku karɓa amma ranar zaɓe ku dole mai tsafta kula ba zai matsa muku ne a je har cikin ɗakin kula yana da mala'iku ne wa inna alaikum hafiz ne da Allah ke kira man kafi ne alamu ba tuma duk bai san me kai ba sai yi tsohuwa da bajin sa je cikin kayan tunda dai yaudaran ba suke yi ta wannan tsiyar sai ko mu ko mu bi musu sanan to shi ke nuna mun waye ina fata an fahimta kuma yanzu duk wanda baya da rajista yayi duk wanda zai shiga jam'iyya ya shiga duk wanda zai tsaya takara ya yi kokarin kafa kansa tun daga yanzu a cikin jam'iyya duk ku shiga jam'iyyu mai shiga PDP ya shiga mai shiga APP ya shiga ya halatta har AB ka shiga Allah kuwa wallahi a samu a nan ko wannan sahun gaba samu na shugaban AB a nan Allah ya halatta an daina siyasa ta hauka ta cewa kawai jam'iyya kaza siyasa ta cewa waye an takara ka waye kansilan da zan zaba wane ne chairman na lokacin government dina wane ne wakili na majalisar jiha ko majalisar tarayya ko sanad ko gwamna ko waye wannan ita ce magana kai ku kalli kowa ku ga mutum wai biyan yanzu suna ta ku ki kawai cewa wurin suna tarawa suna lissafi dan saboda ya za su yi wai ta zarce kun ga ma su ba sa yin tunani ba da wani ya ce ta zarce ya zarce to kai kuma sai ka mimi ta abin da wani ya faɗa kaga abin kai maka kikkiawan fata ba ya kamata inda wata kalmar mutum ya canja ina faɗa mun gaskiya dole a shiga siyasa a yanzu dai dole a shiga siyasa duk da cewa ni ɗari bisa ɗari na gamsu wannan siyasa ba za ta iya kawo shari'a yadda muke son ta ba ɗari bisa ɗari amma za ta kawo mana gyara mai yawa saboda lokacin soja yan gyare gyare da fatima tan kwalbatu da ake yi da muke cewa a fitar da miliyan daya a kashe dubu dari a lokacin soja za a fitar da miliyan goma ko ba za a kashe ko naira dari ba yau ba ramin soja zai zo ya gida a ce fanita din gida miliyan saba'in fanita kawai gida tsakanin labule da kujeru an kashe miliyan saba'in gidan da ya kashe wajen gina to Allah kalli yan siyasa za a samu wani dan gyara ta sarrafa za su ɗan yi fata-fata sai dan kwalbati na yaudara da wata ƴan kwanta da ba su saka karata karya ba duk dai a tafi kuma dai in sun sata ba za su iya ci su kadai ba ko ya dai talakawa suna dan samun relief to amma ba wannan ne relief din da ya kamata a samu ba shi kadai tsakani da Allah wani abu ne wanda za a ce masa dama dama saboda haka lalle ku shiga yasa ku shiga siyasa kar ku kwata lokaci ku shiga jam'iyya kuma duk ƴan agajin mu ko ƴan hizba ko ƴan menene idan an zo zaɓe sai ku zama ku ne ƴan banga suna da ɗan takara da kuka ku ne ƴan banga din a gaban ku za a yi lissafi ko ana hama za a mai duk inda goga za a yi magudi aka samu dara ta mutum ɗari suka yi kabbara ai za su hirin banza banza Allah wallahi saboda wannan kabbaran tana razanar da arna makiya Allah tana razanar da su makiya shari'a tana razanar da munafukai ji Allahu akbar daga mutum da gemu da aswaki in ta da kamar awwal number one ustaz قال جعلني على خزائن الارض yace da shi ka sanya ni in zama ni ne babban jami'i mai kula da ma'adanan kasa inni hafizun alim lalle ni hafizun mai tsare amana ne alimun sannan masani dangane da abin da zai yi rukunin baiwa mutum makami ya zanto zai tsare amana kuma ya zanto abinda aka ce yayi aikin sa ne layin sa ne ya san abin kamar yadda muka faɗa mutum ya karanta shari'a ya zama kwamishinan shari'a ya karanta kiwon lafiya ya zama kwamishinan kiwon lafiya ya karanta aikin gona ya zama kwamishinan kiwon aikin gona da sauransu kowane abu a sa hafizun alim wanda yake mai amana sannan kuma masanin abu in bai tara abu guda biyu ba za a iya ci nasara ba duk sanin sa da in ba mai amana ba ne ba za a ci nasara duk yadda ke da amana in bai san kan aikin ba makamar aikin ba za a iya sanin fara da haka duk gwamnan da yake son yayi gyara ga jihar sa to sai ya lura kwamishinan aikin gona ya zanto hafizun alim kwamishinan shari'a ya zanto hafizun alim na kasa da tafiyo hafizun alim na ilimi ya zanto hafizun alim kowace ma'aikata a nada mata hafizun alim ta. annabi yusuf ce idda alni ala qada'il al-ard inni hafizun alim Allah ce wa kazalika makkanna li Yusuf fil ardi kamar haka ne muka danka wa annabi Yusuf yanayin kasa wato muka tabbatar da shi fil ardi cikin kasan Misr ya tabawwa'u minha yana zaune a cikin kasar haisu ya ta'u irin yadda ya ga dama yana watayawa ba'da dhiki bayan da yana cikin kunci wal habsi bayan da an tsire shi a kurkuku wa fil qissati ya zo a cikin wata kissa annal malika tawajjaha wa katabahu wa wallahu makanan aziz wato an ya zo cikin wata kissa cewa wato sarki da kansa shine wato ainihin ya nada shi a matsayin wancan al-aziz babban ministan ta mijin wannan matar dan suna kiso cewa suna kawo cikin kissa cewa mijin wannan matar ya mutu shi na farko ke an gane ko da haka sai babban sarki din sai ya mayar da annabi Yusuf a madadinsa wa azan al-aziz wa mata ko kuma suka ce a'a wato an cire kiwon tan al-aziz ne wa mata ba'ada ba'adu daga baya fa tazawwaja yusuf zawjatahu sai annabi yusuf ya aure ita wannan mata haka suka ce fa wajadaha azra har ya same ta cikin budurcin ta wa waladat lahu kuma ta haifa masa da wannan jikoki da ba ya hadisi bane ina ba da mun bayyana ubangiji da yake wa kazalika makanna da yusuf fil ardh aka ne muka tabbatar da annabi yusuf muka ba shi daman zama cikin kasar misra ya tabawwa'u minha yana zaune cikin ta ya kai ya komo sai su ta irin yadda ya an gane ku nusibu bi rahmatina man nasha muna isar da rahamar mu ga wanda muka ga dama wala nudhi'u ajra al-muhsinin ba ma tozaltar da aikin lada na masu ihsani duk inda suke wala ajrul akhirati lada na lahira da Allah ya tanadi khairul lil ladzina amanu shine mafi alheri ga waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun kuma suka kasance suna da takawa sakamako da za a ba mutum na duniya wannan so min taba ne in yayi ihsani wato abu mafi girma shine sakamako da za a ba shi na gidan lahira an gane ko khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun bayanun da ah, menene yattaquna wanda suke masu takawa kenan Bayani lil muhsinin wannan bayani ne na cewa su waye masu ihsani wa fihi izharun makana a nan gurin an bayyana da suna na zahiri wannan da dhamir ya kamata a kawo litawassul bihi ila wasfihim bil iman wa taqwa dan a samu daman siffanta su da imani a samu daman siffanta su da taqwa an gane ko da yake nasibu bi rahmatina man nasha wala nudhi'u a an masu ihsani da sai a ce wala ajrul akhirati khairul lahum su suwa kenan al muslimina amma sai aka ce khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun da asuffanta su da imani da takawa doriya akan asuffanta su da cewa su masu insani ba'a da wasfin bil insan bayan an riga an siffanta su da insani yanzu a nan gurin zuwa dai inda muka tsaya din nan abinda wannan kisa ke nuna mana duk abinda waɗansu masu tafsiri suka faɗa na kisoshi duk wannan na nuna warwarewar kisoshin da ake danganta annabi su cewa ko ya zauna kusa da ita ko ya kuɗe wandansa ko ya abin nan tsakanin kafafunta duk waɗannan gaba ɗaya isra'iliya ce ba an zalla bi ba shi ne fasar dinin razi ke cewa wannan abin da aka jingina mu annabi yusuf cewa yayi kaza yayi kaza cikin abin da ko da ga magarin mutum cikin fasika aka jingina masa an ci mutuncin sa yace abu ne wanda kariyarsa take bayyana a sarari ta fuskoki guda fuska ta farko ubangiji subhanahu wa ta'ala fuska ta biyu kullu man lahu ta'alluqun duk wanda yake da alaka da fuska ta uku iblis kanta an gane ku amma fuskar cewa ta bangaren ubangiji subhanahu wataala dan Allah da kansa yace kazalika linasrifa anhu wato dan mu kautar masa da asu mummunan abu wal fahsha da alfasha tunda ko Allah ce zai kautar masa da asu ya kautar masa da alfasha wannan ya nuna bai ma kusanci inda take ba ballan sana a ce ya zauna tsakanin kafarsa da kafarsa ko ya yi kokarin cire wannan ko wani abu kamar haka da gudawa suke faɗa dan fatanci ga annabin Allah dan Allah ce linisir fa an A su ko kaga balle wanda ba yana cikin asu ba to Allah ya kautar masa wannan babbar shaida ce daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma yace innahu min ibadina al-mukhlasin lalle na cikin bayin mu al-mukhlasin wanda aka zabe su zaba ku zarata Allah ko baya zaben mutum inda zai wancan abin da ya gudawa su wannan kenan amma bangaren wanda yake ta'alluki da kissa din su waye suke da alaka da kissa masu alaka da kissa shi annabi Yusuf alaihi salam ita kanta matar wannan sarki ko matar minista sannan shi kanta mijinta sannan kuma mai shaida da ya ba da shaida wa shaida da min ahliha sannan kuma sauran matan da yi mutum nawa kenan mutum biyar kowanne ɗaya daga cikin su ya nuna annabi Yusuf bai da laifi bangaren ita matar da kanta ta ce al'ana hafsal haqqu ana rawattuhu an nafsihi wa innahu la min as-sadiqin akwai shi da tabo nan ba shi da tabo nan bangaren mai shaida wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqa wa huwa min al-kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min dubrin fa kadhaba wa huwa min as-sadiqin an gane ko falamma ra'a qamisuhu qudda min dubrin qala innahu min kadhib mai shaida ya bayar da shaida kuma aka leka ga abinda ya tabbatar da gaskiyar annabi Yusuf shine abin da ya faru bangaren sarki mijin matar da kansa falan mara an sami sa hukunta min dubarin kala hu min da kunna inna da kunna azim shi da kansa yake yace yusufu arban haza yake da matar wastaghfiri li in na kunti min al-khati'in bangaren abin da ya shafi mata na gari mai suka ce haka lillahi ma alimna alaihi min su fata kwata mu san wannan mummunan abu ta sarrafi sai bangaren waye rage sai bangaren annabi yusuf alaihi salam da kansa yace hiya rawadatni annabi da kansa yace rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay wa illa tasrif anni kaydahun asbu ilayhinna wa akun min al-jahilin Allah ko yake fastajaba lahu rabbu fastajaba lahu rabbu fasarafa anhu kaydahun innahu huwa as-samiu al-alim duk wanda yake da alaka da kisar ya tabbatar da gaskiyar annabi yusuf alaihi sai bangaren mu rage a na kuma sai bangaren wa ya rage bangaren iblis to ta ina ina inda iblis ya tabbatar da annabi su gina da gaskiya shine suka ce iblis da kansa yayin rantsuwa yace ya ubangiji fa bi izzatika la a ajma'in illa ibadata minhum al-mukhlasin wa yusuf min al-mukhlasin na rantsa ne izzar ka da buwayar ka sai halakar da su gaba ɗaya sai bayin ka zababbu to gashi ko Allah ya ce innahu min ibadil al-mukhlasin annabi suna cikin al-mukhlasin shi fasar dinin razi yake to ga da daga bangaren ubangiji ga da daga bangaren duk wanda yake da alaka da kisa ga da daga bangaren iblis yace duk haka idan ka ce annabi yusuf yayi kaza yayi kaza yace to sai fa ila mai wannan ra'ayin ya ce mana shi ya fi ya wuce iblis ne yake to sai mu ce mun yadda <laughs> ya wuce iblis ne <laughs> sai mu ce mun yadda yace ai ba abun mamaki bane ba ko da kawar ni ma abin da ya faɗa kenan yake cewa kuntum ra'an min jundi iblis fartaqa bi al-halu hatta sara iblis min jundi ولو مات قبلي كنت أوزن بعده سرائك فزق ليس يحسنها بعدي yake da san ni mabi iblis ne haka kawar da yake wai yana fi iblis ne fartaqa biyar al sai wani yanayi ya zo na samu promotion a farna hatta fara iblis min dundi har iblis zan to biyansa yace walau ma ta qabli da iblis zai mutu kafina kuntu ba'da hu tara'iqa sharrin bayan mutuwarsa sai na kirkiro hanyoyi na fasadi laysa ha ba'di ne in na riga shi mutuwa ba zai kirkiro irin su yace to idan ka shiga wannan bangaren sai mu kyale ka anan mu to ina ganin jama'a duka a nan ya kamata mu dakata abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya shafe mana assalamu alaikum lafazin fa ansahu shaytanu zikr rabbi ke dan ya mantar da shi suna ubangijinsa to wai annabi yusuf za ka gina wannan ko kuma shi ɗaya daga cikin abokanan zaman sa na kurkuku inda ka saurari darasin da ya wuce da kafin fahimci wannan mun ce maganganu biyu malamai suka wajen fasara ko makarin jaya da ɗaya daga ko karin bayani dangane da fassarar faɗin Allah ta'ala yanzu Allah ma ya ka'u wa yusjid wa inda hu ummul kitab ubangiji ta'ala yana cewa yanzu Allah ma ya ka Allah na goge abin da ya ga dama ko yusjid kuma yana tabbatar da abin da ya ga dama wa inda hu ummul kitab a wurinsa ne jibon littafi yake ko asalin littafi yake ummu anan ma'ana al-asl kamar yadda ce هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات أم الكتاب معنى أصل الكتاب أو أن الله أصل للكافي كالله الحكيم abinda wannan aya take nunawa nunawa ubangiji ta'ala yana goge abin da ya ga dama ya kuma tabbatar da abin da ya ga dama cikin abin da ya shafi kudura ta ko da haka ma da wannan malamai suka dogara dangane da fassara hadisin da manzon Allah ke nuna cewa sadar da zumunci na zama sanadin yalwata wa mutum arzikinsa sannan kuma yana zama sanadin yalwata wa mutum cikin rayuwarsa to yalwata wa rayuwa a tsara wa mutum shekaru ke to sai waɗansu ke ganin kamar zai ci karo da faɗin Allah ta'ala wannan yin aksarar Allah nafsan idza ja'a ajaluha wallahu kabirun bima ta'malun cewa Allah ba zai mutum jinkiri bayan adadin sa ya to sai suke cewa ai ubangiji ya ce Allah ma ya sha'u yusi Allah na iya sa ajalin kuma da kansa bayan ya sa maka ajali sai mai yadda sadar da zumunci ya zanto sababin da in kayi kuma a kara maka ajali da haka in kasar da zumunci aka sa maka wani karin ajali sai in yayi ne ko na cikakken ajalin sai yi bai cikar da wani ya tsara Allah nafsan ila da ajalin ina ba da nafsan saboda faɗin sayin Allah ma yake a wani su ko inda wani amma kar in ji a suka fahimta da wannan wajen cewa wato kenan sahabbai da kan Allah ya tabbatar da mutanen kirki daga baya kuma ya ne ya tafi in aka ta haka ce na ayat da ya ya ba mu labarin cikin Qur'ani su mutanen kirki ko ba haka ba muna da ayoyin sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wa kullu kataba Allahu 'ala an-nabiy wal muhajirin wa suwal mu'minuna da mutum ya ce mana an goge wadannan sarki to wadanne suka goge su da dai ba a kama manso sai an kame na ta ma nan sa min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha ina fatan kun fahimta dan kar su kafa wajen wannan gabar da cewa yanzu Allah ba ta a yusbit su faɗa abin da baki kenan wannan yake cewa menene fasaran wannan aya fasakir yawma ta tasma'u bi dufanin mubin يغشى الناس هذا alif أليم ربنا اكشف أن العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين دور ayar suna cikin ayoyin surtu ubangiji ke farka kif yau mata ake sama'u ka yi zaman dafu, zaman jiran yau mata ake sama'u yinin da sama za ta zo bi dukkanin da wani irin hayaki mubinin mabayyani ya ga nas wanda zai lullube mutane in wannan hayaki ya zo lullube mutane ha za azabun alim to wannan fa shine azaba da take mai radadi su mutanen a wannan lokaci za ka suna cewa rabbana ya ubangiji ikshif annal azaba ka yaye mana azaba inna mu'minun samun imani idan an yaye mana sai Allah ya anna lahum dhikra kai za su samu da wani imani abu da su wa'azi kawai dai sun faɗa ne yayin da suka azaba fakkara wannan ya tabbata cikin hadisai ingantattu cikin bukari da sauran littattafan sunna sai ma ranar da sama za ta zo bidukhanin da wani irin hayaki mubin wato shine tsananin fari da Allah zai jarrabi mutanen Makka makamancin wanda aka jarrabi mutanen Annabi Yusuf alaihi salam an gane ku lokacin da manzo Allah ya kira ba su ansa ba sai ya daga hannu ya musu mutunyar addu'a yake Allahumma ja'alha alaihim silin ka sani Yusuf ya Allah ka jarrabe su da shekaru bakwai irin shekaru bakwai din lokacin Annabi Yusuf da haka aka yi wato ainihin ah, hari mai tsanani a maka da sun abinci da karancin ruwan sama sai da ya kasance mutane suna bin muke a daji suna ci saboda wahala idan mutum ya haka ya tsaya kansa sama kamar da hadisi ya nuna ya ce idan saboda tsabagen yunwa sai da kamar wani tirili ne daga sama sama shi ne tashin sama bi dukkan muhidin kaba an tirili da tsabagen yunwa ta da sun ga arba'in na mu'minin أن wannan kuma ya ce yaya inganci mutum ya azumi a cikin waɗannan kwanaki guda goma kwanaki guda goma farko da zulhijja kwanaki da hadisi ya tabbata cikin bukari wajen falalarsu manzo Allah ce babu wajen wadansu kwanaki cikin mutum kaza ce babu wajen wadansu kwanaki wanda aiki na gari yake zantowa mafi kauratuwa a wurin Allah sama da waɗannan kwanaki guda goma sahabbai suka ce wal jihadu fi sabilillah ko da jihadi bai kai yin aikin alkhairi da da cikin kwanakin nan ba da Allah ce ko da yin jihadi illa rajul kharaja bi malihi wa nafsihi thumma lam yajid min dhalika bi sai ba mutumin da ya fita da dukiyarsa da ransa kuma bai dawo da komai gida ba ya mutu wajen yakin ya hada da kuma dukiyar gaba ɗaya ta to shi kake ne yake da lada sama da wanda yayi wani aiki na alheri a wannan kwanaki to haka manzon Allah ya tsalaiki al'amalu salih amma bai goda wani hadisi daga manzon Allah ba cewa yana azuntar shi da haka idan mutum zai azumi a ciki sai ya takaitu da abin da annabi ya takaita a kai azumin da kinin da kuma alhamis tunda tabbas in za a yi kwana goma kuma ai za a samu litinin da alhamis wannan kenan sannan kuma ga sauran dangin ayyuka na alkhairi ciyar da miskini yin wahala lafiya dukkan wani aikin alkhairi kar mutum ya saka shi da shi a wannan kwanakin guda goma daga nan har zuwa lokacin shi ne ma ibn al-qayyim ke cewa an tambayi gehun yana nufin shekul islam ibn al-qayyim cewa tsakanin goma farko na zuhijja da goma karshe na ramadan yace eh yace an tsada dangane da wannan in mun kalli ne daga hudowar rana zuwa faduwarta yake to kwanaki goma farko nan da hijja sun falala in mun kalla dare daga faduwar rana zuwa ketowar alfijir kwanaki goma karshe na ramadana sun yi falala yake domin a kan lailatul kadare ki daga laila dan yake kallo a nan gurin kuma yau dan yake kallo yin ina ta su yi da wannan yake ta to me ya mutum ya application wajen neman aiki wato kamar yana nufin yace shi ma zai zama kamar mutum ya bashi mukami kenan idan nema aka yi daban ma'aikata ce ka an tana neman ma'aikata sai kai kana cikin waɗanda suka cancanta sai ka je dan a gwada ka ga in ka cancanta a dauke ka wannan ya halatta kuma akwai bambanci tsakanin aiki haka a dauke ka koyarwa a dauke ka likita a dauke ka menene da kuma mukami wanda yake shugabanci ne kamar ka zama shugaban karamar hukuma ka zama gwamnan jiha ka zama wani abu nauyin jama'a wanda yake da yawa akwai bambanci tsakanin guda biyu wanda manzon Allah ya nuna karmu ne ma shine wilaya to aiki ko wannan da labaranci ba a kiransa da suna wilaya ko da wilaya ce dai yar kamar wilaya ce da ba ita manzon Allah ke nufi cikin wannan ina ba da mu fahimta kaga dan ka rubuta application wajen neman aiki wannan babu ne kuma ko da wannan dan mun ce idan mutum yana ganin ya tantance zai iya shi shine mahatma mun kurbi karkashin wannan ayar yake cewa wannan na nuna a ya halitta musulmi ya yi da katin kafu in ya hango zai iya tabbatar da wata maslaha ga addini domin sarkin musulman a wannan lokacin ba musulmi bane amma ga ta annabi Yusuf ya zama minista ga cikin shugaban kasan da yake kafiri dan saboda jin me za a kan maka akalar da yake ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim shi kuma ya tabbatar mata suka ce to amma anan wajen gaban shugabanci ai karɓar mutane karkashin gwamnatin kafiri ko kai mutum ba kafiri bane amma musulmi ne azzalimi tajiri an gane ko suka ce to ba yadda za ka karɓi mukami a cikin gwamnatin sai in kana da tabbacin ba zai zama mawaci in ya baka tabbacin ba zai tsoma ma baki ba abin da ya cancanta game da aikin da shi za ka yi ya halaka da karba amma in zai rinka baka umarni na kafircin ka ko ya baka umarni na zalincin sa yana zalimi ne yana son ya saci kudi a ma'aikatar ka sai ya amfani da gefen wannan ma'aikatar ko ba za ka kawo bayanan ka kuma yin da to sai karkashin nan in ka ga akwai wata matsalar rajiha menene matsalar harajiha in dai ba ku karba ba za a samu wani ya karba kuma shi wanda ya karba din kila kai ka san shi in kai ne za a turfa sa ka ayi barna ta miliyan goma amma wancan za a yi barna miliyan ɗari to sai ka karba dan kai sai bincin wannan miliyan ta sayin da talakawa goma dai kan ka ka kare amma da Allah kalli sai sayin din kai ne ka tsare mutum kullum abin da shi ya ake kallon maslaha wal du'a masala wato in mun gane ka'idoji a a musulunci za su fitar da mu'amala da dama da muke karantar fahimta a kan duk abin da shari'a za ta yi umarni da za ta yi umarni da abin da yake maslahatuhu khalisa aw rajiha kamar yadda duk abin da shari'a za ta hana za ta yi hali ne dangane da abin da yake mafsadatuhu khalisa aw rajiha misali abin da muke cewa duk abin da shari'a za ta ce ayi to abin da yake maslahar sa tsantsa wanda ba karna a ko ko maslahar sa mai rinjaye ce wata mai cewa maslahar sa mai rinjaye ce baya hana a wani barna barna ka dai amma maslahar ta ce ta fi yawa haka duk abin da shari'a za ta hana za ta hana abin da yake barna sa tsantsa ce ko ko barna ta mai rinjaye faɗin da cewa barna ta mai rinjaye ce ya nuna ba wanda baya hana a wani ne maslaha yar kaɗan amma saboda barna sai a yi sai a hana abin da rijihana za su da saboda rinjayen barna sai a hana kamar yadda san abu ko da akwai barna a ciki da rijihana maslaha sai a yi umarni da ina ba za a bayyana to kaga nan guri kenan duk lokacin da za ka karbi mukami farko abin da kake son ka tabbatar maslaha khalisa tsantsar maslaha da babu barna in ta faskara to shine sai a sami maslaha ne rajiha maslaha mai rinjaye akwai barna amma dai rinjayen maslaha da kalla sai kai ne dukkan duk abin da zaka ci matsayin ka na musulmi gwamna za ka karba kwamishina na gwamna za ka tsaya da kai kwamishina da ya kyamar nasu gama haka ya kamata mukami za a baka haka ya kamata kansala ne haka ya kamata ko dai ka tabbatar da maslaha rajiha ko ko me maslaha salis ko ka samu damar da kawar da farna, an san barna ko kuma dai ka rage mutum to wannan shi ake so inda akwai wannan zuciyar ta gyara a cikin zukatan mu gyara da yawa za mu iya kuma abinda da sa muke cewa mutane su shiga siyasa mutane su shiga siyasa in aka samu mutane kirki a cikin siyasa ba garin gyara za a yi akwai wani dawowa daga cikin shugabannin kananan hukumomi a nan jihar Kano daga hawan su zuwa yanzu yara ɗan asalin karamar hukumar da yake kokarin su shiga aikin ɗan sanda da shiga aikin sojoji yake amfani da kusan karamar hukumar dan a ba su dama su shiga suna da yawa kwarai da su kuma duk sun samu yawanci waɗansu sojoji na sama sai dai kai su kaga wannan mutum da yake tunani da tunanin al'umma ba tunanin kansa ana samun ɗaiɗaikun zakka cikin irin wannan shugabannin kanan da komai su kaga irin waɗannan duk inda aka san su kaga za a karfafe kuma za a tsaya a goyi duk dan siyasa da muka ga mai kokarin gyara ne cikin kansiloli ko ɗan majalisar jiha ko chairman na local government ko gwamnan jiha ba za mu wata wata wajen mu karfafe kuma kai mu da jihotun mu yanzu nan wurin yawan mu da mutane halarci tafsirin nan mun kai rawa. a'a mu san kimanta mun yadda Allahu a'ala amma mu dan kimanta dubu biyar ko misali mu ce dubu biyar ko dubu biyar ko ne wani abu to misali idan dubu biyar ne suka halarci wannan tafsirin yau cikin mu nan ba akwai masu mata ko da masu mata biyu da masu mata hudu da ta ko in dai aka hada gaba daya tsakanin mai masu mataye din da ko masu ƴaƴa wanda sun kai matsayin balagai za su iya zaɓe cikin maza ko mata kowane ɗaya cikin dubu hudun nan shi ma zai iya jawo mutum biyu biyu tare da shi ko uku nan take an samu dubu nawa wajen dubu sha biyar dubu sha biyar ko wata dubu sha biyar wata dubu ba da me bush ya zarta algo dare a kwariya nawa yan kaɗan ce ta haka da ta kai to kan a ce in mun san kishin kanmu in mun san kishin kanmu mun hada kanmu wato ko dai ɗan takarar mu wanda dole shi zai ko ko mutum ko ba ɗan takarar mu bane mutum ne muka san na kirki gyara da za a yi zaɓe sai mu kira wasu sai mai jin da shi muna da kuri'a mu mutanen unguwa ba ko mu mutanen gadan kaya ko mu mutanen karkasara ko mu mutanen gidi gidi ko mutanen yola ko mutanen fara gabari muna da jama'a ya mai son ya zama shugaban kalamar hukumar da ko birni da kewaye ko wale muna da jama'a tunda ka tsaya kai aka sa ɗan takara ba ma kakka game da kai muna kyautata masa da su amma za mu ba su ƙuri'a amma ga ajandar za ka yi mana kaza za ka yi mana kaza ba haka yake a amerika ba za ka yi mana kaza za ka yi mana kaza za mu yi takarda ka sa hannu mu sa mun yi ranar zaɓe an mu da kasafin da za mu zaɓe ka amma ta da jan ba za ta yi mukamai da karamin hukuma take da hakkin nadawa muna da mutanen da su za a sa mana kaza su za a sa mana aure kaza su za a sa mana aure kaza ba akwai department department ba kamar hukuma akwai na akwai irin yi waɗannan na education idan muna son mu yi gyara mai kula da ilimi da menene da menene da menene da menene duk sai mu ce mu ma muna muna kan bukatar kaza ko ai mana kaza da kaza da kaza mu tsara a dangar duk mutanen ko kowace gwa mutanen kowace kauye suka yi haka dole kan siyasa ne ce wannan sun sa'a idan mutum yayi mana wannan yake ya karbi da su zai wasa da kudi to yaje ya raba kekuna ya raba mashina don ko muna nan muna aikin mu wasa ya an kawo ku kika hau Allah ne ya kawo maka inna ma huwa rizqun fatahu Allahu wallahi tsuntsu ne daga sama ga sashi Allah ya kawo ka yi sujudu shukur ka gode ma Allah in an baka mota ma haka in an baka gida ma haka ka yi sujudu shukur ka Allah amma kana nan kana kallon wa ya kamata ka zaba ranar da in ya fata zai zo ce ba nake na ko mota ta ko gida na ko ya yi ta to yadda ya kamata kan mai waye ke kan zama ya dago gida dawa irin waye ke kan wanda muke ga ajandar zuwa karamar hukuma ko mutanen mazaɓa duk wanda ya rike sanya tafi sanar da ai ya san tsada ba wai tsada dai ba wajen miliyoyin kuɗi ba me zai je mana kawai muna cewa sun san zai ba su jina kai su san ma me suke ba mutum me suke da ba rigima su me aka sa musu cikin bajal ba me aka yi wa talakawa su ba dan Allah idan aka ce sanatoci na Kano da ƴan majalisar da suke wakiltar Kano sun san me kano kuke bukata a cikin Allah da rana wannan jama'a yanzu misali dan da take da abu da da abu da koyi ruwan shi za a jawo rabi a bakan ta ta rabi a noman rani tsakanin su kula da ina ne wani ne wani a zo a yi noman rani hanyar da ruwan ke biyo wa kiyayi sun bi sun toshe kasar da ake noma a noman rani yanzu kashi biyar cikin ɗari casa'in inda biyar cikin ɗari ba a amfani da noman rani ga ruwan can a kwanci a cikin ba ne da zai tun da uba kan biyo ake yi shugaban karamar hukuma ya yi wane ne ya yi an yi ina amfanin fantoci da suke ta wannan kundara ai kashi zaka yi majalisa a yi hayaniya Allah kuwa sai an samu irin masu hayaniya da karafi a majalisa a yi hayaniya kuma wani lokacin in ka tashi hayaniya ta tsiya za ka buɗe wuta sai ka faɗa da hausa idan ya so wani wanda ba ya hausa ke wanda ya wanda ya fara wasu wanda ka ɗauko wani santar da turanci zai karasa da hausa ka faɗo ta gundumin mai kalma mai zafi ya rasa mai kace sai ya nemi fasara to sai ka ji Allah a biya mutum bukatar ta abun kakar ya muna abun haka za a yi sai ana wannan hayaniyar ba ma kan jin zama dan Allah yanzu idan aka zo wani da ya ba ta gurin da aka kare ta ya wannan royi a sai yanzu kasa ta sarin da biyar cikin ɗari ba a noma ta haka wata banza ta ta inda ba ba a noma ta ne yan muryar Amurka da kota guda suka yi a kai wanda zai yi su kuma amma kamar a kai ba da kada asbata launa dai ta hayyan walakin la hayata liman tunadi فلو نارا نفقت بها أضاءت ولكن أنت تنفق في رمادي ya yi amfani kalmar ka inda a ce mai laifawa magana amma ba wanda kake magana baya da ne walau naran mai fakta da aza'at da kai wajen wuta ka ka busa sai ta kama walakin an ta fira amma busa cikin toka to yanzu kuma duk suna nan wasu na jira sai nan da wasu zama ba su ba mu shi kuma yanzu da haka dan Allah mu waye mu zama waye mu kar mu zama gidaje mu zama waye mu kowa ya wata kula kuma ranan da za a yi zakatun din nan yadda ba ta suka yi mana jihadi cikin azumi ba suka shiga gidan wani ba kasa ana kabbara ranar da za a yi jihadi kawai sai a ji a duk mata masu jami'a dan agaji sun tsare su zan je za su jefa kuri'a wa za mu zaba wanda yake son shari'a dan aka shiga su musu abin da kuma dan ma yi barazana idan akwatin zaɓen yana nan misali mu ɗauka yana da fiye daga nan gwara za a abin nan da nan mun tafi sai mu kiyi sunan mun wala sai mu kusa mu zai da kan menene karbu mu ke wani mu wani kan kai yanzu kuma kowa ya ga wani sai an jefa kuri'a Allah wala kowa kowa ya tuga masu cikin wannan ya fada mata gaskiya yakin da ke gawo ba kan bane makiya jami'an suna nan suna kulle kullen su mu ko muna fada musu cewa muna nan mun dauki wannan ne a matsayin matakin wasu amma matakin mai ya wuce nan mutanen da suke son za su yi jihadi wannan ayyuka mun kuka ne to in mu bi wannan yanzu za mu fito jihadi Um, abu na karshe da zamu da zan tsaya akai akwai wani bayro da ke hannuna wanda ake ce ana rabawa a makaranta kirista ne suka yi da sunan yesu a ciki cewa na dogara kai da kai yi su a matsayin mai ceto na kuma ubangiji ake raba yara a makarantun firamare kyauta dai a rubuta da harshen turanci saboda aka ya kamata a yi hasara kun gan shi bayar girka suke rarrabawa to kaga dai in muna son mu zama mutanen su sai mu daina cin saraka din Allah duk wannan bara da muke suke sa a raina mu har ana ba mu wannan aji Allah ya tsare mu yanzu zan bayar da dama ga ɗaya daga cikin yan kwamiti da aka yi magana suran nan wanda Allah saka musu alheri sun fara aikin su idan kun lura yanayin hasken masallacin ya karu an yi gyara na hasken masallacin mai yawa ubangiji ta Allah saka masa sai suna da jawabi da suka tunza su sai jawabi a madadin su shine Alhaji Kabiru za ku jawabin sai yanzu kafin mu abin nan game da kwamiti din da aka kafa rana ita yau yan daga cikin abubuwan da kwamitin masallaci yake da bukata yake bukatar aiwatarwa bayanin abubuwan kwamiti da ya tattauna daga cikin su matsalar man fetur na biyun su matsalar wuta na ukun su matsalar ruwa da matsalolin masallaci gaba daya hanyar da za a bi a ai a warware wannan matsaloli ba mu da wata hanya da za mu bi mu warware waɗannan matsaloli namu da suka addaba da suke addabar mu da suke addabar wannan masallaci illa mutane su tashi su miƙe kuma su yi da gaske don shawo kan wannan waɗannan matsaloli saboda haka ne muka shirya wasu ɗan takardu da za mu turawa jama'a don neman agaji a wajensu daga cikin muhimman bukatun da ake bukata ake bukatar ake bukatar cikin gaggawa a sayan injin nika mutane za su yi mamaki da suka ji na ce injin nika injin da ake tsaye ake mai da shi injin wuta saboda wannan injin da ake amfani da shi a gaskiya ya fara samun matsaloli kuma fetur din da ake ce za ga an sai galan biyu galan uku galan hudu kwana ɗaya sai ga nan kwana ɗaya zuwa shigar za ga nan ya da to shine muka tsaya muka tattauna muka ce ya kamata a sayi wannan injin nika a sa shi a gaban masallaci galan ɗaya zai iya abin nan don karatu na ɗaya don samar da isasshen hasken wuta Wutar lantarki mai rahusa da arha wanda an kiyasta kudinsa a kan naira dubu saba'in wanda ya ce zai sa mana wannan inji ya je ya yi abin ya ce zai sa mana shi a dubu saba'in da babban kwaya shimfiɗan masallaci masallaci kuma yana da buƙatar a canza masa shimfiɗa kafet kenan wanda an kiyasta kudinsa a kan naira dubu arba'in dubu arba'in da dubu ah, da dubu tara da ɗari biyu ni na je na samu masu kasa ɗin na ɗauko su sun zo sun ƙauna sun ce akalla masallaci cikin masallaci zai shi mita casa'in da biyu to a jin mita ɗaya kuma suna sai da shi naira ɗari hudu da arba'in dubu arba'in da tara da ɗari biyu sauran bukatun yau da kullum waɗanda suka suke bukatar buƙatar taimakawa kowane lokaci to saboda haka akwai saboda haka da muka gama wannan fitowar shi muka ce ya kamata mu sanarwa da jama'a muna buƙatar wannan taimako na gaggawa musamman akwai wanda suke da halin da za su iya taimaka mu wani ma zai iya zuwa ce zai iya taimaka wajen zai iya abin din injin ko kafe din ma to akwai yan kwamiti da suke nan duk wanda Allah ya ba zai iya taimakawa sai zo ya gamu sai mu nuna masa wurin da za a sa wannan yin in kuma haka ba ta samu ba sai mu tsajuna mu sai ne abin nan to da mun shirya zamu nemi taimako tati mai zuwa to sai muka tambayi malamin yace mana zai rufe karatu a yau sai bayan sallah insha Allah daga bayan na sake kawo kawo da ta sake ita ce